Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum radio voh hausa kamu a cikin shirin safiyar yau alhamis muhammad amin ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa ƙarshe ga kuma irin jerin shirin da muke dauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu yaye kallabin shirin da cikakkun labaran duniya wanda tahir amin zai karanto bayan nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare tare da hassan barka daga shi kuwa sai na duniyar mu a yau wanda sun suna ya shirya kuma zai gabatar bayan nan sai mu kawo muku shi na amsoshin tarbiyya wanda tahir amin zai gabatar da ƙarshe kuwa akwai mu ɗauke da yammacin shirin na afirka a yau da fatan masu yaskanci cita da mu kuma za su ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya zanta da muhammad bin zaid yarima na abu zabi na haɗaɗɗen daular larabawa shugaba buhari ya gode wa shugaba ordogan na ƙasar turkiya bayan an sanya hannu a kan yarjejeni guda takwas tsakanin ƙasashen biyu ƙungiyar taliban ta ce tabarbarewar hakokin tsaro a afghanistan ba zai amfani kowa ba yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya zanta ta ho da yarima mai jiran gadon sarautar abu zabi na haɗaɗɗen daular laraba a jiya laraba tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto kamfanin dilancin labaran sana na ƙasar syria yana cewa ɓangarorin biyu sun tattauna al'amura da suka shafi ƙasashen biyu daga ciki har da batun hulɗan tattalin arziki da kuma al'amuran siyasa tsakanin ƙasashen biyu da kuma yankin gabas ta tsakiya labarin ya kara da cewa bayan zantawa tsakanin shugabannin biyu shugaba bashar al-assad ya buƙaci a kafa kwamitin tattalin arziki tsakanin kasashen syria da kuma haɗaɗɗen daular larabawa har ila yau yarima muhammad bin zaid ali nahyan ya bukaci aiki tare da ƙasar syria a dukkanin ɓangarorin tattalin arziki da kuma shirin sake gina ƙasar syria bayan an kawo ƙarshen yakin cikin gida a ƙasar kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗen daular larabawa abdullahi bin zaid ali nahyan ya bayyana a watan maris da ya gabata kan cewa komawar ƙasar syria cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa ya zama dole shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari ya yaba wa shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan tare da matarsa wanda suke ziyara aiki na kwanaki biyu a tarayyar ta najeriya jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa a cikin kwanaki biyu da ya yi a tare ta najeriya shugaban ƙasar turkiya rajab tayyib erdogan ya buɗe cibiyar raya al'adu ta ƙasar turkiya a birnin abuja sannan an sanya hannu a kan yarjejeniyoyi daban-daban har guda takwas tsakanin najeriya da kuma ƙasar turkiya da haka shugaba erdogan ya gana da 'yan kasuwan najeriya ƙarƙashin kwamitin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu a wani bangare kuma shugaba buhari ya yaba wa shugaba erdogan da shirinsa na daukar nauyin 'yan gudun hijira miliyan hudu daga kasashen syria afghanistan da kuma kasar iraki tawagar taliban a taron moscow na rasha ta ce tabarbarewar tsaro da zaman lafiya ƙasar afghanistan ba zai amfanar da kowa ba kuma gwamnatin da suka kafa tana wakiltar dukkanin ɓangarorin ƙasar afghanistan ne mukaddashin ministan harkokin waje na sabuwar gwamnatin afghanistan ta taliban amir khan muttaqi a yayin taron manema labarai da tawagar ta taliban ta gudanar bayan kammala taron moscow formula ya jaddada cewa kasashen da ke shiga tattaunawar sun tabbatar da goyon bayansu ga afghanistan kuma sun yi alkawalin baiwa kasar taimakon jin kai mutaki ya yi kira ga amurka da ta saki kudaden da kadarori na kasar afghanistan da ta rike yana mai nuni da cewa wa'annan kudade mallakin mutane afghanistan ne kuma sabuwar gwamnati. tana da bukatar su domin biyan mutane albashi kuma washington ba ta da haƙƙin rike su hakanan kuma ya yi nuni da cewa dukkanin mahalarta taron na moscow sun bayyana imaninsu kan cewa rashin tsaro da kwanciyar hankali a afghanistan ba zai amfani kowa ba bilhassali ma hakan yana cutar da su ne ya kara da cewa mahalarta taron sun bayyana aniyarsu ta warware dukkanin bambance-bambance ta hanyar tattaunawa saboda yin fito na fito ko yin amfani da karfi ko barazana ba za su warware matsaloli ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran masu zanga-zangar neman kawo ƙarshen cin zarafin da 'yan sanda ke yi da aka yi wa lakabi da 'yan a najeriya sun fito a wasu birane domin tunawa da cika shekara guda da barkewar zanga-zangar wanda suka ce an yi amfani da ƙarfi wajen murkushe shi a bara duk da gargaɗin da rundunar 'yan sandan jihar lagos ta yi cewa ba za ta lamunce duk wani nau'i na zanga-zanga a jihar ba masu zanga-zanga a jiya laraba sun mamaye kofar karban harajin ababen hawa ta lekki domin gabatar da korafinsu kan zargin 'yan sanda da cin zarafi da kuma kisan gilla a kan matasa da suka gudanar da zanga-zanga a bara masu zanga-zangar sun yi amfani da motocinsu suna ihu suna cewa suna neman ingantaccen rayuwa a najeriya a inigu da kuma birnin tarayyar najeriya abuja rahotanni sun ce masu zanga-zangar sun mamaye manya-manyan tituna dauke da alluna daban-daban suna ta rera taken 'yan da kuma a kawo ƙarshen zalunci na 'yan sanda a ɓangaren wasanni kuma a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai real madrid ta lallasa shakhtar donetsk da cibiyar da nema a wasan da suka buga a birnin kiev na kasar ukraine inda karim benzema ya ci kwallo ta biyar a wasan a daidai lokacin da ake shirin zaman sauraren wata shari'a da ake yi masa a faransa bisa zargin haɗin baki wajen bata sunan wani ɗan wasan donetsk sahi kriseft ya ci gidansu kafin vinicius jr ya kara kwallaye biyu rodrigon ya ci kwallo ta hudu sai kuma benzame sai kuma benzame ya kara ta biyar ana daf da tashi wasan da wannan sakamakon real madrid ta ci gaba da zama ta biyu a rukuni na hudu da maki shida ajiya laraba ce dai ya kamata benzame da wasu mutane hudu su gurfana a gaban kuliya kan zarginsu da hannu a yunkurin batawa wani tsohon abokin wasansu matthew volbuna suna masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. a gaishe da tahir amin da ya kartuma labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a shirin na muryoyin masu saurari tare da hassan barka. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa poh barkan ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa poh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Salamu alaikum yau ya ta tausa radio ta Tehran mai magana miji Muhammad wanda ga sanda suna miji soja mai hadar sahu a nan zandar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadas akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadas akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida Gidan shef Gero wanda yake Yamai ina gaida Gidan shef Sumaila Garba wanda yake Yamai ina gaida Gidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kakoral ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa baki likita dutse akwai abdu mai teba baki likita akwai letoro mai sans baki likita dutse akwai alhaji bashir dan da bishago baki likita dutse ina gode radio Tairan biyu ya sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sanda suna muji soja mai adai da ta sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Kadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari muka zorecin jihar Bauchi ina son ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yusuf supta doki dan fulani goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai abdurashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga dan fulani warji shugaban kungiyar da muka mu kadore jihar bauchi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu bi iwaci e hausa da farko da suna na shugaba iliya ne kanti da shayi rikin daura ina so ku bani dama a wannan ƙarshen mako in ga da uwa da amana a ciki kamar haka da farko dai shirin hassan barka ina maka fatan kai da kai da zama a cika gidan wannan rediyo mai albarka da farko na ga da sunusi matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotero wanda yake mai su ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai soja a daidaita a nan bakin asibitin da magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da hamisu eh, wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta da alhaji awal abu wanda yake agadas akwai alkasim agadas ilyas agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadore dan fulani mazamanta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamon a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum warahmatullahi wannan gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan na cikin koshin lafiya ta kenan muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan lubiya yau dai muna karshen mako ranar gaishe gaishe ce a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazauni lubiya ina gaida tantoni na ibrahim daga nan hayya mai kwartage ina gaida tantoni na suman wadata ina gaida abokina na na lele daga birnin abala ina gaida mamudu inusa ya mai kwar tage ina gaida kowa a wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi inshallah mai magana shine Hamza Ismail daga nan Lubia gidan rediyon tiran mai albarka da yake muna karshen mako zan mika gaisuwa gaishe gaishe na rikin uwa da abokan arziki da farko yana gaida isu madattai sannan ina da shugaba iliya mai kanti da shayi da rikin daura akwai aboki na anas wanda yake a italy shi ma ina gaida shi ina mai fatan alheri akwai aboki na eh, hamza kafaho ina mai fatan alheri sannan akwai nasiru dan eh, hamba wanda yake a nan lubiya sannan ina gaida abdur'oku wanda yake a nyame nan 'yan nasar kakana alhaji sami wanda yake a nan filange akwai bayero wanda yake a nan filange akwai addu mai station shi ma wanda yake a nan filinge sannan ina gaida babana alhaji tukur shi ma wanda yake a nan filinge ba zan manta da ma'aifiyata zalha ita ma wanda take a nan filinge da salamu da ramatu al'izza waɗanda suke suma a nan filinge a madadin su duka ina gaida ma'aikatan gidan wannan rediyo ina muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio biyu hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna kalamar hukumar dogon dutse an katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio West Hausa ku bani dama in gaisa 'yan uwa da amilan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan Radio West Hausa musamman Hassan Barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muna gaisuwa da fatan alheri gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato Malam Musa Haris a zamnike da ke zaune a birnin Niyame. Ina gaisa Malam Muhammadu Ɗanlami da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Isa Rezo da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Malam Sa'idu Mai Gizo Fanna da ke zaune a birnin Niyami. Ina gaida Malam Shu'aibu Fanna, ina gaida Malam Rabi Ururu da gida da ke zaune a birnin Niyami. Sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan Radio BOS Hausa ku huta lafiya. Mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse ɗan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. salamu alaikum mawuyar jamhuriyar Musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Agada Sulinja. To da waga dama da kuke ba damar dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida Shaba mai daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim ya daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdurrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na na kulawa na Alhaji Abdul Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio bwh Hausa ta Jamhuriyar Iran. Kuna magana ne da Sani Bulacha daga nan Jamhuriyar niger jihar da magaran karce kuren daga. Dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku 'yan gidan radio na bwh Hausa ta radio Iran. Eh, muna yi muku barka da wannan sabuwar shekara ta Maulidi da ta shigo kuma Allah huta mu lahiya Allah sa ibadar mu karɓaɓɓa ce kuma Allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna Allah ba mu ladan wannan wata Allah sa manzon Allah ya cece mu baki dai da mu da ku duka 'yan radio Iran kuna magana da Sani Bulata Karce Kuren Daga daga jamhuriyar Nijar jihar da Magaram. Assalamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana naku ne da kullum Mustapha Mamadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi. Eh, zan yi amfani da damar kuke mu a duk ƙarshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga Amina arziki zan fara da gundumar bangi da kanta eh, da kewaye da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin bangi yakin nan zan gaida mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka tudun sunna kenan ina mika sahihiyar godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da ke BOA baki daya. Yau ta sa mai magana naku Almustafa Gadan Gare. Assalamu alaikum mata shi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ala barakatuh. Dubin gaisuwa da fata alfahari zuwa gare ku. To radio BOA to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lamba shi. Ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka ba To ina muku fata alheri kamar su Alhaji Lawal Tati ina gaida su Nushin Madattai da da Abdulaziz Firezi da shugaba Rabu Mai Aski Dozman kasimoto letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan radio tehran mai magana sun habiba ila dikta daga kwarnaka jihar malaya jamhuriyar niger eh muna godiya da kuke ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako yau ba zan yi wata wata ba zan isa da sahiya gaisa ta ga daukacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran musamman malam hassan barka mai gabatar da shirin eh sannan zan zo gida in gaida babana sabi ila da ke ya shi aibu kwarnaka jihar malaya jamhuriyar niger da da malam mustapha kadangare wayan je zuma kwarnaka da babban imran shi ma wayan je zuma kwarnaka da malam mubarak wayan je zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan dubu shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya tashi lahiya magana wa ila likita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम assalamu alaikum sashen hausa na biyu ya mai magana isu ne maɗatai da magarba jamhuriyar nijar na kira ku da ganin maɗatai da magarba ina so ku bani dama in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida sanushi maɗatai akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai nakwa mai liki ne baki asibitin dutse da magaram akwai letoro mai essence akwai dozman taxi moto akwai nakwa mai liki akwai <clears throat> muji soja mai ta sauni baki likita dutse da magaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin garkin daura akwai iliya mai kantir shayi garkin daura ba zan manta da isa jika mai saje toro ka dora diga ga yan fulani warji ali hayya jafar ungun ilyas yakubu digawa itis gado adamsi tatar injamena chad ina gaida mati dan kore ne mazaunin libya aminu ofisa Sabul Magarin dawa abdulaziz kwezi share zamna ba zan manta da abdu kibiya ungul kadamari ta birnin da magaram ina gaida duk mai sauraron gidan rajin wannan ta biyu na gode mai magana isu ne mai da magana da ganin ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio Iran dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku. Jinjina ta musamman a bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da amina arziki akwai aboki na Sunushi na garin Madaite Abdulrahman da ake cewa Abdul Kibiya akwai Sabiu Sabiola akwai Alibariki akwai Abdu Rezo akwai hakibu da ke can garin agadas da matar shi dahara a garin mani a garin unguwar ɗan uwa ina gaida mudi alwali tare da muhammadu mamman gazali Eh, akwai yahaya dan buya malam w da duka masu kira da sauran rediyo na birnin da magaram da kewaye mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya rediyo iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama a cikin shiri na gaishe-gaishe na karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka mai watsa shirin wanga ko da yaushe ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agaras ina gaida musa hadarin asuba da magaram ina gaida iliya mai shahi garkin daura ina gaida sunushi madattai isu madattai ina gaida usaini sitar kaso kwalliya akwai abokina sani sangwar akwai sabu sabiola akwai ali mamman karimu mushe akwai mamman buniya awashe ina gaida yarbe mai kanti sani alhaji mai magana abdulrahman wanda aka yi sanda abu doki biya na kira ku ne daga unguwar karama ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya ga sunusi winti ya shigo domin gabatar da shirin na duniyar mu a yau ai saurare lafiya duniyar mu a yau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 da ya kafa jamhuriyar musulunci a kasar iran ya gabatar domin samar da haɗin kan musulmi sakamakon saɓanin da suke da shi kan hakikanin ranar haihuwar fiyayyen halitta muhammad dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shin a ranar goma sha biyu ga watan rabiu awal ne kamar yadda mabiya tafarkin sunna suka rawaito ko kuma sha bakwai ne ga wannan wata kamar yadda mabiya tafarkin iyalin gidan manzon allah tsarkaka alaihim musalam wato shi'a suka tafi a kai. inda a tsakanin kwanakin manyan malaman addinin musulunci daga kowane saƙo na duniya suke haɗuwa da juna domin tattauna manyan batutuwa da suke gabansu a fagen rayuwa musamman hanyar warware saɓaninsu da dunkulewa waje guda domin tunƙarar abokin ga. gabansu gaba ɗaya da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hakika al'ummar musulmi na tsananin buƙatar samun haɗin kai a tsakaninsu tare da fahimtar juna kuma buƙatar samun haɗin kan a kullum ƙara yawaita take yi musamman ganin yadda makiya musulunci da musulmi suka ɗauki matakan ƙara raba kan al'ummar musulmi gami da ɗaiɗaita su musamman kunna rikici da kashe-kashen rayuka da ɓarnata dukiyan al'umma sakamakon haka ya zama dole akan al'ummar musulmi su faɗaka tare da farkawa daga barci mai nauyi da suke 第一。 domin yantar da kansu daga makircin shaidan da shaidanu masu raba kan al'ummar musulmi da ta kasance mafi alheri a tsakanin al'umma da suka gabata batun haɗin kan al'ummar musulmi yana daga cikin muhimman batutuwa da duwan musulmi mai tsarkin zuciya da kishin addinin musulunci da musulmai yake ƙoƙarin ganin yawon wanzu a tsakanin al'umma musamman ganin irin tsananin ƙoƙari da wahalar da dukkanin masu neman gyara a fagen rayuwa musamman annabawa da manzanni suka yi a tsawon tarihi na kafa tubalinsa da nufin karfafa zaman lafiya da ruhin ɗan adamtaka kamar yadda babu mai kokonto kan girman matsayi da muhimmancin samun haɗin kan al'ummar musulmi a mahangar addini da hankali musamman ganin irin yadda koyarwar musulunci ta jaddada yin kira kan samun haɗin kai da fahimtar juna da nufin rayuwa cikin aminci da ƙaunar juna tabbas idan gaskiya ba ta haɗa mutane wuri guda ba to babu shakka ɓata ba za ta haɗa su ba kuma idan bautan ubangiji mai rahama bata haɗa kansu ba to babu makawa bin tafarkin shaidan zai samar da rarraba a tsakaninsu idan ni'imar lahira bata zaburar da su ba to shakka babu za su afka cikin jayayya kan ƙawar duniya sakamakon haka waɗannan rikice-rikice da jayayya marasa tushe na yau da kullum suka kasance daga cikin mugan ɗabi'un masu ɗauke da duhun kai kan kyakkyawar manufar addinin musulunci da hasken shiriyar da ya zo da shi ga jinsin ɗan adam rarrabuwan kan al'ummar musulmi da sabanin kan wasu batutuwa marasa tushe da kima a mahangar addini na tsawon tarihi su ne manyan dalilan rushewar karfinsu da afkawansu cikin mummunan kangin rayuwa musamman rayuwar wulakanci karkashin mulkin kama karyar makiyansu kuma ganin yadda musulmai a kan kansu suke kara ruruta rikici da sabani a tsakaninsu a kullum rana hakan ke neman sanya batun samun haɗin kai da dunkulewar musulmi wuri guda abinda ba zai taɓa yiwuwa ba amma tabbas ba haka lamarin yake ba domin matukar musulmai suka tsarkake zukatansu tare da yin riko da hakikanin koyarwar addinin musulunci babu makawa za su samu sauƙin komawa kan tubalin haɗin kai a tsakaninsu gami da dawowar ƙarfinsu da ƙimarsu. haɗin kan al'ummar musulmi ƙarƙashin koyarwar musulunci lamari ne da zai ƙarfafa su da zama katanga mai ƙarko a gare su tare da ƙarfafa alaƙar zumunci da ƙaunar juna a tsakaninsu, yadda babu musulmin da zai amince da duk wani matakin ƙasƙanta ɗan uwansa ko muzanta shi kuma ba zai taɓa aminta da duk wani abu da zai cutar da ɗan uwansa musulmi ba a fagen rayuwa ta yadda zai so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa inda alaƙa tsakanin musulmai za ta kasance tamkar alaƙar da ke tsakanin sassan jikin mutum shashinsa yana ƙarfafa sashi hakika addinin musulunci ya zo ya tarar da al'ummar larabawa a wancan lokaci a rarrabe a matsayin ƙungiya ƙungiya kuma ƙabilu ƙabilu da rikice-rikice da yaƙe-yaƙe suka yi kamari a tsakaninsu kuma duk da ƙwarya ƙwariyar haɗin kai da fahimtar juna da ke tsakaninsu a wasu ɓangarorin rayuwa amma zukatansu suna ɗauke da gaba da ƙulli kan junansu don haka ruhin rarraba da rashin fahimtar juna sun fi tasiri a tunaninsu sai addinin musulunci ya zo ya haɗa zukatansu waje guda tare da wanzar da haɗin kai da fahimtar juna a tsakaninsu a ƙarƙashin aƙidar imani da samuwar abin bauta guda mai girma da buwaya sakamakon haka babu dalilin da zai sanya tunanin cewa samun haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin al'ummar musulmi lamari ne da ba zai taɓa yiwuwa ba tare da ɗaukansa a matsayin mafarki da ba zai taɓa gudana a fage fagen rayuwar al'umma ba alkur'ani mai girma yana jaddada wajabcin haɗin kan musulmi da cewa kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kuma kada ku rarraba kuma ku tuna ni'imar Allah a gare ku a lokacin da kuka kasance makiya sai sanya soyayya tsakanin zukatanku saboda haka kuka wayi gari da ni'imarsa kuma 'yan uwa. babu shakka haɗin kai a tsakanin musulmi shine tushen ƙarfi da ɗaukakansu kuma babban damar cimma kyawun manufofi da nasarori a fagen rayuwarsu sannan haɗin kai shine garkuwan da zai katange su daga duk wani makirci da makiya ke kitsawa kansu tare da hana yin kutse a tsakaninsu domin cutar da su a fagen rayuwa sakamakon haka haɗin kan al'ummar musulmi ya kasance wajibi daga cikin wajibai da shari'ar musulunci ta shimfiɗa a fagen rayuwa alkur'ani mai tsarki da ɗaukaka ya yi umarni da haɗin kai a tsakanin al'umma tare da faɗakar da jinsin ɗan adam kan hikimar hakan a ayoyi da dama misalin ayar cikin suratul ali imrana da ke fayyace cewar kuma ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya kuma kada ku rarraba kuma ku tuna ni'imar Allah a gare ku a lokacin da kuka kasance makiya sai ya sanya soyayya a tsakanin zukatanku saboda haka kuka wayi gari da ni'imarsa kuna yan uwa kuma kun kasance akan gabar rami na wuta sai ya kubutar da ku daga gare shi kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa watakila za ku shirya hakanan fiyayyen halitta manzon tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana fayyace cewar misalin muminai a fagen soyayya da jin kai da kuma tausayi a tsakaninsu kamar jiki guda ne idan wata gaba ta jikin ta koka to dukkanin sauran jikin za su ji wannan raɗaɗi da rashin kwanciyar hankalin kamar yadda shugaban muminai imam ali dan abi talib alaihi salam ke bayyana gagarumin tasirin haɗin kai da cewa mutane ba za su taɓa haɗuwa akan wani abu guda ba har sai al'amarinsu ya ƙarfafa kuma manufarsu ta yi ƙarko sakamakon haka addinin musulunci yana ƙoƙarin ganin haɗin kai a tsakanin mabiyansa ya haifar da kyakkyawar alaƙar yan uwantaka a tsakaninsu domin samun ƙarfi da ɗaukakan matsayi a fagen rayuwa tare da kaucewa matsalar rarraba da rushewa musamman bayan jayayya da husuma kamar yadda addinin musulunci yake jaddada yin kira ga mabiyansa kan sasanta tsakaninsu domin warware duk wata matsalar rashin fahimtar juna da za ta haifar da rarrabuwan kawunansu alkur'ani mai tsarki yana bayyana mabiyansa da cewa iyaka dai muminai yan uwan juna ne saboda haka ku sulhunta tsakanin yan uwan ku biyu shugaban muminai imam ali dan abi talib alaihi salam yana jaddada yin kira ga al'umma kan matakin ɗinke wutar rikici da tashe-tashen hankula tsakaninta da cewa ya ku mutane ku keta igiyar ruwan fitina da jirgin tsira kuma ku kauce daga hanyar kiyayya kuma ku cire rawanin girman kai da alfahari hakika akwai hanyoyin rage kaifin sabani tsakanin al'ummar musulmi musamman musamman in shi'a da 'yan sunna hakika ya dace duk wani mutum mai cikan hankali da basira kan harkar rayuwa ya fahimci cewa zaman lafiya da sulhu su ne ginshiƙai a harkar rayuwar ɗan adam domin da dalilin su ne rayuwa take gudana cikin aminci da nutsuwar zuci sakamakon haka ya dace kowane mutum musulmi mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka da cikin hankali da basira a rayuwa ya gabatar da irin nashi gudumawar a fagen rusa duk wata katanga ko shamaki da zai shiga tsakanin al'ummar musulmi da nufin raba kansu tare da ƙoƙarin ganin an samu wanzuwar zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'ummar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa hakika dole ne mu fahimci cewa dukkanin al'ummar musulmi 'yan shi'a da 'yan sunna suna ikirari da kasancewarsu musulmi mabiya addini guda karkashin jagorancin fiyayyen halitta muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ya kasance rahama ga talikai tabbas idan muka yi kyakkyawan nazari gami da yin dubi a cikin littafin allah maɗaukaki tare da kallon basira a sunnan annabinmu kuma manzon tsira ga dukkanin talikai sannan muka karkaɗe zukatan samu daga duk wata ƙurar bangaranci da ba. za mu ga cewa lalle sunanci yana matsayin mahanga ne da ke ƙoƙarin fayyace koyarwar addinin musulunci kamar yadda shi an cike kan wannan mahangar a irin nashi salam amma dukkanin mabiya biyun nufin su shine kaiwa ga Allah maɗaukaki ƙarƙashin inuwar addini guda wato musulunci. don haka yana kan duwani musulmi ya zagi dantse ta hanyar amfani da hikima da basira wajen haɗa kan al'ummar musulmi da wanzar da soyayya gami da ƙaunar juna a tsakaninsu kamar yadda yake kan malamai da manazarta na dukkanin ɓangarorin shi'a da sunna daukan matakin samar da kyakkyawan yanayi tsakanin su domin tattauna batutuwa da suke da sabanin mahanga kansu a harkokin addini domin samun fahimtar juna tare da ƙoƙarin cusa ruhin jin kai da 'yan uwantaka a tsakanin mabiyansu domin babu wata riba da rikici gami da tashe-tashen hankula za su haifar a tsakanin al'ummar da alkur'ani mai tsarki ya siffanta ta da mafi alherin al'umma da aka fitar ga mutane masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na amsoshin tarbiyya tare da tahir amin amsoshin tarbiyya bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madalla masu sauraro shirinmu na yanzu zai ci gaba ne dangane da tarbiyya a musulunci wanda muka fara a makon da ya gabata kuma idan kuna tare da mu yi maganar cewa tsari madaidaici na tarbiyya shine ya fi dacewa da abin da addinin musulunci ya kwadaitar na hanyar tarbiyyantar da yara har ila yau mun bayyana cewa hatta masana masu bincike kan halayen dan adam sun tabbatar da hakan a ƙarƙashin tsarin rayuwar iyali madaidaici idan yara suka zama masu rauni da rashin fahimta mahaifa sukan yi ƙoƙarin zaburar da yaran tare da ƙarfafa masu gwiwa ta hanyar nuna masu rayuwarsu ba za ta taɓa dawama akan haka ba da kuma nuna musu cewa suna da damar da za su fice daga wannan yanayi wannan yanayin matukar suka ci gaba da nacewa da nuna kwazo har ila yau ya kamata mahaifa su yi kokarin karfafa zuciyar yaransu ta hanyar jinjina masu akan irin abubuwan da suka gudanar na yabo a wasu bangaren rayuwarsu a gefe guda kuma mahaifa bai kamata su aibata yaransu wanda ba sa da kokari a gaban jama'a ba ko muzanta musu saboda raunin fahimtarsu domin yin haka yana iya cutar da yara tare da wurga su cikin wani mummunar hali a rayuwarsu addinin musulunci ya yi wasilci ga iyaye da su ɗauki tsarin tarbiyya madaidaici da babu tsauri ko sakaci wajen tabbatar da alaƙa tsakanin iyaye da yaransu musamman ma alaƙa tsakanin mahaifa da yaransu a ƙarƙashin tsarin koyarwa ta addinin musulunci yara amanar allah ce a hannun iyaye don haka haƙƙin mahaifa ne su ɗauki matakin kare lafiyar 'ya'yansu kare jin daɗin rayuwarsu da shiryar da su hanya madaidaiciya a duk lokacin da suke buƙatar hakan da wannan dalilin ne mahaifa ba sa da haƙƙin ɗaukar tsauraran mataki ko tsauraran matakai waɗanda ba su dace ba wajen tarbiyyantar da yaransu don yin haka zai iya yin tasiri tasiri wajen hana yara ci gaba ta fuskar tunani da na jiki ko kuma ya kai su ga sargancewansu kamar yadda bai dace ba mahaifa su baiwa yaransu cikakken 'yanci tare da sake masu alaƙar gudanar da rayuwarsu ta hanyar rashin tsoma baki a harkokinsu. Hakika alkur'ani mai girma ya yi gargaɗi ga muminai da su ɗauki matakin kare iyalansu daga afkawa cikin mummunar azabar lahira. Inda a cikin suratu tahrim alamar ɗaukakin sarki ya bayyana cewa ya kowa da kuka bada gaskiya ko tserar da kanku da iyalanku daga wuta wadda makamashinta mutane da duwatsu ne malaman tafsirin alkur'ani sun bayyana cewa kare iyalai daga wutan jahannama na nufin ɗaukar matakan koyar da iyalai tare da ba su ingantacciyar tarbiyya wannan zai tabbata ne kawai idan mahaifa sun samar da shirye-shirye da tsare-tsare masu inganci daga masana da ƙwararrun hanyoyin tarbiyya har ila yau wa'annan tsare-tsare da kuma shirye-shirye za su tabbata ne a cikin marhaloli kowace marhala tana tafiya da shekaru da kuma halaye da yanayin da yara suke ciki hakika matukar aka kuskura aka sake wa yara ragamar gudanar da rayuwarsu babu makawa ana so ko ba a so dole sai an yi karo da matsaloli a rayuwar yaran musamman bullar wasu mummunan halaye da suka yi hannun riga da kyawawan ɗabi'u da tushen tarbiyyar ingantacciya kamar da shi ma ɗaukar matakin tursasawa da tsanantawa yara yana da matsalolinsa inda daga ciki zai sanya yara su ji cewa rayuwarsu tana cikin kunci da takura wannan yakan iya kai yaro ga ɗaukar matakin yin tawayewa mahaifansa tare da ƙalubalantar su gaba da gaba a wasu lokuta matakin da mahaifa ke ɗauka na sanya ido da lura da suka dace a kan rayuwar yaransu da nufin ɗora su a kan kyawawan ɗabi'u da halayen kirki lamari ne da ke ƙarfafa ruhi da tunanin yara tare da haifar da kyawawan alaƙa da kusanci da ƙaunar juna a tsakaninsu da iyayensu. madalla masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. to sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na ƙarshe wato shirin na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a yau shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda kasar ta cima wasu yarjeniyoyi da kasar Pakistan da suka hada da zuba jari a fannoni da dama. ciki har da taimakawa masu ƙananan sana'o'i ta yadda za su bunƙasa masana'antunsu matakin da tuni wasu masu ƙananan sana'o'i suka yi maraba da shi da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to a jamhuriyar Nijar a ranar 16 ga watan Satumban da ya gabata ne kasar ta jagoranci wani taron zuba jari na kasar Pakistan taron wanda shine irinsa na farko ya shafi bunƙasa fannoni da dama na ci gaban tattalin arziki da al'umma musamman a bangaren ilimi kiwon lafiya tsaro da kuma kasuwanci dama dai Pakistan ta shafe tsawon lokaci da take tallafawa jamhuriyar Nijar da kayan abinci da kuma magunguna. ƙasashen biyu waɗanda dukkaninsu musulmi ne suna da haɗaɗɗiyar hulɗa a tsakaninsu a fannin ƙasa da ƙasa ƙasashen biyu duka mambobi ne na ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa taron zuba jarin na pakistan a niger da aka shafe kwanaki uku ana yi ya haɗa tawagar masu zuba jari daga ƙasar pakistan ana kuma fatan zai buɗe wani babi inda Nijar za ta zama wata hanya ta shigar da hajojin Pakistan a nahiyar Afirka musamman a yammaci ya kunshi bangarorin zuba jari a masana'antun sarrafa kayan abinci da kiwon lafiya da kuma samarwa da matasa aikin yi. a cewar firaministan nijar ahmadu muhammadu yayin buɗe taron bunƙasa tattalin arzikin nijar na ɗaya daga cikin alkawuran da shugaban ƙasar bazu muhammad ya sanya a gaba kuma hakan a cewarsa zai samu ta irin wannan hanya ta zuba jari da tallafi na kasashen waje nijar allah ya hore mata albarkatu masu tarin yawa wanda suke buƙatar sanya hannun jari na kasashen ƙetare kama daga harkokin noma da kiwo da sarrafa magunguna da makamashi haƙo ma'adinai da man fetur da dai sauransu taron zuba jarin na ƙasar pakistan a nijar yayinsa an gayyaci masu ƙananan sana'o'i da masana'antu da zumar tattaunawa da su ta yadda za a taimaka masu bunƙasa sana'o'insu wakiliyarmu a yamai na zainabu amadu ta tattauna da hajiya hadiza wata mai rajin sarrafa kayan gona na cikin gida a ƙasar ta nijar ta kuma tambaye ta kan yadda su masu ƙananan sana'o'i suka ji da wannan taron zuba jarin na pakistan a ƙasar ta nijar da kuma yadda tattaunawarsu ta kasance lalle wannan taro sun gayyace mu mu taho mu kawo irin kayayyakin da muke sarrafa don sun kiri sun yi kira cikin dukkan da ya samu a cikin yanar gizo ya tafi ya yi inscription ya tafi ya kai kayan shi mm-hmm. to wannan abu ne mai kyau saboda mutane sun kai sosai kayan da suke sun gwada mm-hmm. yanzu muna jiran sakamako kamar ga yadda suka yi alkawali za su kama ma masu sana'antu irin wannan kenan muna jira ta bangaren gwamnati ubangiji allah ya sa abin in ya zo kuma a yi da mu kuna ganin za ku ci moriyar abin eh, insha Allah in dai gwamnati ya sa hannun shi yadda ya kamata kuma sun yi tsari yadda ya kamata za mu ci moriyar al'amarin tunda shi dai taimako taimako ne kuma duk lokacin da taimako ya zo ya kamata a kai shi inda ya kamata za mu so mu ji kowane taimako kawo yanzu kuke samu na gwamnati a dangane da wannan tsari naku na sarrafe-sarrafen kayan gona wanda al'umma ke alfahari da shi a Nijar. Mm, lalle gwamnati yana taimaka mana saboda suna mana suna ba mu ƙarin ilimi ana kiran mu lokaci zuwa lokaci a chambre de commerce ana ba mu formation horo na yadda za mu ci gaba da kasuwancin mu sannan kamar ana taro iri-iri manya-manyan taro hakan ga suna kiran kungiyoyi na irin wannan masu irin wannan aiki namu suna zuwa suna gwada kayayyaki ga bakin da suka so kenan kuma a wani lokaci akwai ta fuskar gwamnati akwai proje-proje da suke kama mata da kayayyakin aiki wanda zai sa su yi da zai sa su yi sarrafawa mai yawa a cikin ɗan lokaci kaɗan kaya da za su taimaka musu bisa ga aikinsu. Bunkasa sana'o'in cikin gida lamari ne da ke da matukar tasiri ga wata ƙasa kamar da hajiya hadiza ta shaida wakiliyar tamu nana zainabu ahmadu. eh to abin da muke sarrafawa da abin da ya shayi hatsi wake dawa shinkafa namu na nan nijar duka abin da ya shahi kayan mu na nan nijar da ake umarnin gona sannan kuma da wani kayan itace namu na nan nijar muna sarrafa su saboda kama mu shanya su mu sarrafa su su bushe a sa cikin ledodi ko cikin eh, kwalabe a adana yadda ko lokacin su ya huce ma za a same su wani miyar goro, wani miyar kuka da kayan yazuzzuka kala-kala duka da wani abin da ya shafi yan itace kayan marmari duka muna sarrafawa sai a gyara su a aje mai so ya ci a yanzu kuma mai so zai sai a aje kuma masu suma da za su kai wata ƙasa ma abin da ba za ka iya ɗauka ɗanyen shi ka tai da shi ba kenan za ka samu ga yana an gyara shi an sarrafa shi a bushe za ka ɗauka ka tai da shi lokacin da ka tashi unwani sai ka ɗauka kai unwanin ka har shekara guda bai lalacewa yanzu su wannan kayayyaki da kuke sarrafawa kamfanin ki na e, komi lokal kamar komi na gida ne kuna samun e, masu shiga da fice suna sai suna amfani da shi ka akwai mutane da yawa abubuwa ne wanda ake so sosai saboda yanzu mutane kansu ya waye kowa yanzu yana bukatar ya ci abincin gida saboda an lura cewa da abincin gida abinci ne mai kyau abinci ne mai sanadari sosai cikin eh, yana ƙara lahiyar jiki tunda ba abubuwa bane wanda aka sanya musu wasu ƙwayoyin da za su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam kenan kowa yanzu hankalin shi ya kawo da a ci abincin gida abincin gida shine irin wanga abinci da muke sarrafawa da ya zamanto abu ne eh, natural me ake ce mm. natural mai gina jiki kuma mai ƙara lahiya eh, wanda baya da wasu kwayoyin da za su kawo wata matsala zuwa gaba abu ne in ka ci shi ka ci halak kuma ka ci lahiya in wanga irin wanga sana'a ta bunƙasa cikin ƙasa to ba za a yi yunwa cikin ƙasa ba za a tattala arzikin ƙasa yadda za ya hana mu mu dinga ɗauko wasu abinciccika da muke ɗaukowa daga kasashen waje mhm. ya kamata mu yi kishin zici gwamnati ta kama mana sosai wanga aikin ya bunƙasa kowa zai ci abincin ƙasanmu kenan ba mu da bukatar mu ɗauko wani abinci sai mu ishi kanmu abincin mu ya ishe mu mu ishi kanmu tunda in ana sayan abincin mu na ƙasa to za a noma kuma yawa in za a noma da yawa kenan arzikin ƙasa ne yana zama cikin ƙasa to sannan zuwa ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata su ma su yi kishin ƙasarsu su yi kishin ƙasarsu yau in na ɗauka akalla kuskus wadda da ake ɗaukowa daga ƙasashen waje ake kawowa muna da ita nan ga muna da shinkawa muna da hatsi muna da dawa muna da dawa gona duka ana kuskus da shi mm. kuma kuskuskin nan nasan aka yi shi ba yiwuwa ne ma ka kwatanta shi ka kamanta shi da kuskuskin da ake kawowa mm-hmm. to kenan ya kamata a dinga unhwani da wanga kuskus namu na cikin ƙasa wanda yake da kyau mm. yake da unhwani kuma yake gina jiki da a dinga kawo kayayyaki daga can ƙasa a ƙasashen mu wani sa'in in an yi baki ko ana zauwa cikin kamfanonin ku domin ɗaukan kayan da za a tarbe su da su ko a yi musu sarrafa musu abinci haka to wallahi wannan dai ba dai ban taba ji ba kuma wannan ma abu ne wanda ya kamata a yi saboda a gwada kayayyakin mu irin abincin mu da muke yi mhm. kenan ya kamata yau ba ko baki kadai ba a nan gama ni kullun kira na a nan gama ya kamata cikin ƙasa mu ci muna da likitoci gidajen likita muna da gidajen kaso mm. muna da lakwaloli wurin karatun yara duk inda ake abinci na yawa mm. ya kamata a ce ana gamawa da wanga abincin namu na gida da a dinga cin kullun shinkawa ya turai da wasu sauran abinci duka na turai da ake kato ya kamata a dinga gama da abincinmu na gida ana gwada ma kowa gaya irin abincin da ake sarrafa a cikin ƙasanmu kuma abu ne da zai sa yara su samu aiki mata su samu incin kansu mata su masu sarrafa su samu incin kansu yara samari da 'yan mata su samu aiki sannan kuma arzikin ƙasa ya bunƙasa. To masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma wata haɗuwa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin wakilarmu a mai na Zainabu Amadu da ta taimaka da wannan hirar nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. to da wannan shirin ne kawo ƙarshen abin za mu iya gabatar muku amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitun labaran duniya shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya zanta ta wadar ho da yarima mai jiran gadon sarautar abu zabi na hadidin daular laraba a jiya laraba tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto kamfanin dillancin labaran sana na kasar syria yana cewa bangarorin biyu sun tattauna al'amura da suka shafi ƙasashen biyu daga ciki har da batun hulɗar tattalin arziki da kuma al'amuran siyasa tsakanin ƙasashen biyu da kuma yankin gabas ta tsakiya labarin ya kara da cewa bayan zantawa tsakanin shugabannin biyu shugaba bashar al-assad ya buƙaci a kafa kwamitin tattalin arziki tsakanin kasashen syria da kuma haɗaɗɗen daular larabawa har ila yau yarima muhammad bin zaid ali nahyan ya buƙaci aiki tare da ƙasar syria a dukkanin bangarorin tattalin arziki da kuma shirin sake gina ƙasar syria bayan an kawo ƙarshen yakin cikin gida a ƙasar kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zaid ali nahyan ya bayyana a watan maris da ya gabata kan cewa komawar ƙasar syria cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa ya zama dole shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari ya yaba wa shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan tare da matarsa wanda suke ziyara aiki na kwanaki biyu a tarayyar ta najeriya jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa a cikin kwanaki biyu da ya yi a tare ta najeriya shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bude cibiyar raya al'adu ta kasar turkiya a birnin abuja to duka duka iya abin da suka kenan a cikin shirin a madadin wanda suka tallafa shirin kammala musamman tahir amin da katamin labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.